amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya mai kowa mai komai cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wasa da ya ƙara kaddara saduwa a wannan lokaci mai tare barka muna roƙon Allah maɗaukaki ya karbi kyawawan ayyukan kusakuran mu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa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 wanda kuma gaba su ƙarya ne wa Allah wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mun gama wannan littafin mun sa cewa na bayan mun gama wannan littafin mun sa assalamu alaikum na wane ne ya mu lafiya to da yake na fara karatu insha Allah eh, eh insha Allah idan na sauka na kira na lura da cewa ba ilzami muke so mu wa mutum ba bisa abin da yake mun gani a rubuci shi yasa mukan ba da dama eh, mukan ba da dama wanda ke iya kare aƙidarsa wanda ba zai iya karewa ba sai ya bari don ko in ka san ba za ka iya karewa ba ka ci gaba da yi eh to walla Allah azaba zai ma Allah zai ma azaba lura da kuke cewa Sheikh Ahmad tijani ya ce idan sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fa ma wafaqa fa khuduhu wa ma khalafa fatruku shi yasa muke zuwa da shi dan a auna da mizanin shar'i a gurguje yan uwa yau za mu tattauna ne akan jauhara jauharatul kamali jauharatul kamali manya a kanta za mu tattauna yau kuma yana daga cikin bonus na wannan littafi halka na biyu kenan cikin bonus ɗin ƙarerai saba'in ɗin nan ko bonus saboda wani kada ya zo ya ce ai da alkanawi ya ya isa da ya ƙara maimaitawa ai da ina nan alkanawi ya faɗi da ina da hujjar da zan gaya masa ai da alkanawi kaza da kaza to yanzu gani nan mai yadda wukar gani nan ai alkanawi nan da kake kallon sa ina ganin babu ɗalibin ilimi a social media da ya fi alkanawi arha wallahi kuma duk wanda ya kira na sai na ɗauka kowa shi akwai masu kira na amma sai dai abin da har yanzu ni ban gani ba ban taɓa ganin wani ya sa wayar da ya da alkanawi ba ban taɓa gani ba har yanzu ni duk koyoyin da mutum zai yi da ni ban taɓa ganin wanda ya waya da ni ya zo ya sa a ai ga wani ya yi wa alkanawi waya ba wannan ya kamata masu hankali su tambayi kansu ba su ji daɗi ba kenan da inda sun ji daɗi yadda alkanawi ake wuridin zaginsa tabbas da an ga tattaunawa da aka yi da shi hmm, amma babu ni dai ban gani ba in kuma kai ka gani to a gurgure za mu tattauna akan jauhara cikin wannan littafi na sheikh habiba ahmad busau shafi na 41 mun yi wannan bonus ne jauhara manya akwai abubuwa da aka tabbatarwa da jauhara wanda wallahi ta hanyar wahayi ake tabbatar da wayannan abubuwa amma jawhara an tabbatar an tabbatar mata da wayannan abubuwa sai mun karanto ma akwai dalilin tabbatarwa ko kawai shehu tijjani ya ga manzon Allah ne ya kwazatan ya gaya masa wayannan abubuwan ni ma ban sani ba daga ciki abin da jauhara take banta da shi wanda malam ya lissafa shi daga cikin ƙarya wa Allah wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama shine faɗi cewa ita wannan jauharar tsaya ka ji da kyau wala tuqra'u ba a karanta ta ita jauhara wala tuqra'u jauharatul kamali ba a karanta jauharatul kamali illa bi taharatil ma'iyya sai dai da tsarki na ruwa tsarki na ruwa ba ka yin temama ka karanta jauhara la bi turabiyya ba wai da tsarki na ƙasa ba a'a da tsarki na ruwa eh, da shi ne ake karanta jauhara saboda me aka faɗa aka aka ce da annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ya haduru inda ƙira'atiha saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa yayin da ake karanta jauhara wato in kana da hankali wani zubin fa za ka ga 'yan ɗarikan nan ba ka buƙatar aya ko hadisi wallahi in kana da lafiyayyen hankali sai ka gane tafiyar ƙarya ce wallahi tsaya da baka wani misali guda ɗaya na taɓa ji sheikh ɗahir bauchi ina da shi sheikh ɗahir bauchi allah ya ƙara masa lafiya ya ce wai manzan allah lokacin da kake sallah lokacin da kake sallah manzan Allah yana gaban ka wallahi na ta ji ina ma da shi yace wai baka ji ba in ka zo tayya cewa kake assalamu alaika saboda manzan Allah yana gaban ka assalamu alaika ayyuhan nabi aminci ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi yace wannan kafin din kafin khitabi ne kafin khitabi ne yace kamar ga ka ga mutum ne assalamu alaika haka yake ya janyo faɗin Allah wa'alamu anna fikum rasulallah wai alamu ku sani anna fikum rasulallah lalle annabi yana cikin ku shi yasa dan haka yanzu annabi yana cikin mu wa'alamu anna fikum rasulallah annabi yana cikin mu to amma yanda zaka gane cewa wannan abu da aka faɗi a'a ba haka yake ba ƙarya ne dalili ku shi ne gurin jauhara an ce ba a karanta ta aka ce wala tuqra'u jawharatul kamali ba a karanta jauhara illa bi taharatil ma'iyya sai da tsarki na ruwa la bi turabiyya ba da tsarki na ƙasa ba ba a karanta ta da tsarki na ƙasa saboda ne aka ce da annan nabiya saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya haduru inda ƙira'atiha ga illar illa shi ne saboda manzan Allah yana zuwa yayin karanta jauhara. Manzan Allah yana zuwa yayin karanta jauhara shi yasa ba a karanta sai da tsarki ba a karanta ta sai da tsarki ruwa. To an ce kuma ai sallah kamar yadda shi ɗaya rubuce yake bane. Sallah da kace assalamu alaika ga annabi nan a ka. Wato annabi yana zuwa lokacin da kake sallah shi yasa kake cewa assalamu alaika saboda ga manzon Allah din a gabanka haka shi to amma ita kuma sallah kakan yi aida timama kuma ai kakan yi sallah aida timama in dai cewa da annan nabi sallama ya haduru inda kirata shine illa shi yasa aka ce wala tuqra'u jawharatul kamali illa bi ta'aratil ma'iyya la bi turabiyya in dai illar shine manzan Allah yana zuwa sai ka ce to ai sallama da kuka ce assalamu alaika ga manzan Allah a gaban ka kuka ce yana nan shi kuma yaya ake yin sallar da temama amma jauhara ba a yin ta kuma da temama kuma ita jauharar an ce saboda manzan Allah yana zuwa yayin karanta ta ne shi yasa aka ce a tsarki tsarki na mai tsarki na ruwa ba na taimama ba amma sallah ɗin da kuka ce assalamu alaika da annabi kake wa magana gashi a gabanka shi kuma ana karan ana yin sallar ai ana yin sallar da turbaya ai akan yi taimama a yi sallar daga nan in kana da tunani za ka ga a to wannan zantukan akwai matsala a ciki Allah ya sa mu dace to haka da aka ce ba a karanta wannan jawhar sai da tsarki na ruwa banda na turbaya ba ka taimama ka karanta saboda me saboda manzan Allah yana zuwa yana halattowa lokacin da ake karanta jauhara wannan manzan Allah yana zuwa ba a tabbatar da shi ta molanka ba a tabbatar da shi ta hanyar mafarki ko wani abu a ce an tabbatar da cewa wai manzan Allah yana zuwa ba yadda za a tabbatar da wannan sai ta hanyar wahayi duk abin da za a ce manzan Allah yana zuwa bayan manzan Allah ya koma zuwa ga Allah a ce kuma gashi wani abu an ayyana wani abu wai manzan Allah ma yana zuwa wannan abu yana zuwa yana halittowa gurin wannan abu duk abubuwa ne wanda na wahayi ne na gaibi ne gaibi ne duk abin da ya danganci mutuwa bayan mutuwa abu kaza yakan faru gaibi ne eh ba a tabbatar da shi ta irin wannan hanyar da kamar alkur'ani ne ya faɗi sai a sallama da kamar manzon Allah ne ya faɗi sai a sallama ka nan in ka ma yadda tasliman jadariyan ana ma ganin manzan Allah ɗin ma yanzu wannan kusan matsala uku za ka haye kafin ka kare wannan magana farko mu yadda ka tabbatar da ganin manzan Allah ka tabbatar da ganin manzan Allah mu yadda ma ana ganin sa ma bayan ya koma zuwa ga Allah to ana ganin sa kadai ba hujja bane cewa yana zuwa gurin jauhara gurin karanta jauhara shi ma wani dalili yake da bukata shi karan kansa wannan in ma an yarda ma ana ganin manzan Allah ɗin. to kuma a ce yana zuwa gurin karanta jauhara shi ma ana buƙatar dalili a wajen ya zama wallahi yadda kuka yi ba za ku kare wannan mummuna akida ba wallahi ko nan naku ne ba za su iya ba wallahi ba yanda za a iya kare kawai bata bata wannan tana daga cikin ƙarya <coughs> da malam ya lissafa sai dai jauhara din aka ƙara faɗi haka aka ƙara faɗi cikin wannan jawara. laya haka suka ƙara faɗi waccan magana tana cikin addu'atul kharida sharhi na al-yaqutatul farida sai abu na biyu malam yace ya qulu ali wa harazim sheikh ali wa yana cewa i'lam anna hadhihi salatul musammata yace bi jawharatul kamal fi madai sayyidir rijal hiya min imla'i sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala shaykhina ala shaykhina al rabbani maulana Abel abbasi at-tijani yace wa zakara laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khawasan minha أن المرة الواحدة تعدل تسبيح العالم ثلاث مرات shi ma ga Malam ya ce Sheikh Aliyu Harazimi yana faɗi, wannan magana in kana so ka ganta ka je cikin jawahirin ma'ani. in kana so ka ga wannan magana ka je cikin jawahir ma'ani wanda ke da hamish na kitabun rima in ka duba cikin juzi'i na biyu shafi na ɗari biyu juzi'i na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da ɗaya za ka ga wannan magana mai ali aliyu arazimi ya ce ya ce i'lam ka sani anna hadhihi salata al-musammata lallai wannan salati wacce ake kira da jawharatul kamali wacce ake ce mata jawharatul kamali fi madai sayyidin rijali yace hiya ita wannan jauhara ne min imla'i sayyidina rasulullahi tana daga imla'in manzan Allah zala ne ya gaya shi wa Ahmad Tijani shi kuma ya faɗi aka ringa rubutawa an gane ala shekina. wato manzala ne yi imla'inta waka ce yanda ake a jami'a lakcara yana faɗi kana rubutawa haka manzan Allah ya faɗi game da wannan jauhar to yanzu ko da ka tabbatar da ganin manzan Allah ɗin ma to sai ka zo ka tabbatar da cewa manzan Allah ya yi an gan shi da aka gan shi kuma gashi ya yi imla'in wannan jauhara ɗin shi karan kansa yana buƙatar dalili shi yasa ba za ka iya kare wannan batan ba aka ce wai menene wa kara laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khawasan manzo Allah ya ambata ma ya ambata wannan jauhara wa'ansu abubuwa bantattu hmm. akwai wa'ansu al'amura da suka bantu wannan jauhara daga ciki min ha daga cikin wannan abin da jauhara ta banta da shi annal marratal wahidata in ka karanta jauhara guda ɗaya ta'adilu tasbihal alamin tana daidai da tasbihi tsarkake Allah da ake zikiri ake ta tasbihi na halittu duka dan idan an ce alam shine kullu ma siwa wanda ba Allah ba alam shi yasa ake ta alhamdulillahi rabbil alamin kaga alamin jam'i ne na alam in an ce alam kuma kullu ma siwa duk abin ba Allah ba yanzu ita jauhara annal marratal wahidata in ka karanta jauhara guda ɗaya ta adilu tasbiha alalami tana daidai da tasbihin kaunu gaba ɗaya duk halittu doki yana tasbihi alade yana tasbihi kare yana tasbihi kifi yana tasbihi komai da ka gani komai da ka gani wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ko walakin la tafqahuna tasbihahum haka Allah ya ce to kaga yanzu dukkanin wani abu da ka gani inna lillahi wa inna duk abu da ka gani tasbihi su ko menene da halittar da ka sani da wacce baka sani ba da wacce ka gani da wacce baka taba ganin ta ba in ka karanta jauhara guda ɗaya da ni da kai da kowa duk tasbihin da muka yi wa Allah in muka karanta jauhara guda ɗaya tana daidai da wannan tasbihin guda uku na halittu in ka tattara gaba ɗaya da mutum da aljan da mala'ika kowanne da mala'iku suke cewa wani arnu sabbihu bi amdika wani nuqaddisu laka to in an tattara tasbihin mala'iku da namu na kanmu da na halittun ruwa da na halittun tudu da na kifaye da na kaza kai komai da ka gani sai ka tattara tasbihin su gaba ɗaya su ɗaya ka ƙara tattara tasbihin su gaba ɗaya su biyu ka ƙara tattara tasbihin su gaba ɗaya su uku sannan yake daidai da karanta jauhara ɗaya huwai ya zube layi Allah ya sa mu dace Allah ka gara da mu gaskiya turka shi jauhara manya haka aka faɗi haka aka faɗi wallahi wannan magana tana cikin jawahirin, ma'ani mun faɗi ka koma ka gani in kuma ka duba ka gani ba ka zo in ɗau wajen na turo ba sannan daga cikin abubuwa na jauharan nan abu na uku aka ce menene sheikh ahmad tijani yake faɗi wannan magana tana cikin jawahirin, ma'ani ita ma hmm, mai da hukan tana cikin jawahirin, ma'ani eh juzi'i na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da ɗaya za ka ga wannan magana. Hmm. Aka ce wai zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala salama wai ya ambata sallallahu alaihi wasallam. Me ya ambata game da jauhara? Ya ce anna man qara'aha dukkanin wanda ya karanta ita jauharan nan saba'an su bakwai ka karanta ta. fa akthara ko fiye da bakwai ka karanta ta yahduruhu ruhun nabi sallallahu alaihi wasallama wal khulafa'ul arba'atu ma dama yankuruha hmm. turka shiga ga wata sabuwar cewa ita wannan jawarar duk wanda ya karanta ta so bakwai ko fiye da bakwai wai ruhin manzan Allah yana zuwa wajen da kuma ruhi na halifofin manzan Allah sai na abubakar Umar Usman hmm. wai ma dama ya kuma ha mutukar yana karanta ta wato kenan yanzu anan duk yan dariƙa da suke shimfiɗa kyalle da kake kallon su manzan Allah yana wajen hmm. can ba a ce ruhinsa ba amma nan dai an ce ruhinsa dama ai mun karanto cewa wa annahu sallallahu alaihi wasallama ya haduru kulla majlisin au makanin arada bi jasadihi wa ruhi ji a mun yi karatu to nan mare to su sai na abubakar ruhi yana wajen karanta jawhara wannan to manzala ne zai gaya mana wannan ko su sai na abubakar wallahi ba su ba mu wannan labarin ba ko su ba su gaya mana cewa ruhinsu yana zuwa ko su ba su gaya mana ba kuma manzan Allah nan bai ba mu labari ba ke wani sako ake karba bayan manzan Allah eh, to wannan duk kwaɗayi ne wato kuyi ta karanta jauhara to wannan ma malam ya lissafa ta daga cikin ƙarya Sa'annan kuma wata ƙaryar da malam ya lissafa wannan ita ma maganar nan tana cikin jawahirul ma'ani wanda ke da hamishi na kitabun rima zan karanta to ga wata in ka duba <clears throat> juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da ɗaya ga wata nan ma wai zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ambata game da jawhara din shine mai na man lazama ha dukkanin wanda ya lazumce ta yi ta yi zikirin wannan zikiri na jawharatul kamali aka ce aziya da min sab'i marratin fiye da su bakwai karika kawai ka kai ta karanta jawara me za ka samu sai aka ce yuhibbu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama to manzo Allah zai so ka hmm, manzo Allah zai so ka wani irin soyayya na musamman ne kai ai na musamman ne ma'abbatan khasatan soyayya ta musamman sannan kuma wala ya mutu shi wanda ya lazimta yana karanta jauhara dinnan fa ba zai mutu ba hatta ya kuna min al-awliya'i har sai ya kasance daga cikin waliyai wato wannan kwaɗaitar da kai ne gurin zaburar da kai ka saki zikiran manzan Allah ka kama jauhara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan Allah komi a ce kaddara jahili ne sai na ji ga waɗansu zikirai ana cewa in ne ta yi in ne ta yi zan zama waliyin Allah ba zan mutu ba sai na zama waliyin Allah dan Allah sai na ji an ce manzan Allah zai so ni soyayya ta musamman wanda soyayyar manzan Allah wahala ce da ita wallahi wahala ce da ita wahala ce da ita wallahi wata rana manzan sallama ya ce la'udiyanna rayata gadan a rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi manzan Allah ya ce lalle gobe fa zan ba da tuta ga wani mutum wanda wannan mutumin yana son Allah da manzansa Allah da manzansa ma suna son sa ba wai ka so Allah shi ne wahala. ba Allah ya so ka ba wai ka so manzan Allah shi ne wahala. ba a Allah manzan Allah din ya so ka dan kakan iya iddi'ai ta soyayyar Allah kuma ashe a haƙiƙa ba irin wannan soyayyar Allah ya ce a yi masa ba. Kakan iya da'awa kana son manzan Allah, a haƙiƙa kai baƙi manzan Allah nema. to duk wanda ya samu shaidar manzan Allah yana son sa wato ya so manzan Allah san da Allah yake so a yi masa kenan wanda Allah ya so shi ya so Allah ne yanda Allah yake so a so shi shi yasa shi ma ya so masa saboda aljaza'u min jinsil amal hal jaza'ul ihsan illa al ihsan shine shi yasa yahudawa suka yi awa suna son Allah sai Allah ya jarrabe su ai sun faɗi nahanu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ƴaƴan Allah ne kuma mu masoya Allah ne Allah ya jarraba su yayi ya saukar da aya in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni Allah ya jarrabe su saboda sun yi da'awa saboda ba da'awa bane to in ka samu shaidar Allah yana son ka ha ah, to ka hai in ka samu shaidar manzo Allah yana son ka sahabbai da suka ji manzo Allah ya ce zai ba da tuta ga wani mutum kuma shi wannan mutumin yana son Allah yana son manzon Allah kuma Allah da manzansa suna son su suka gane wannan babban matsayi fabatan nasu ya dukuna lailatahum ayyuhum yu'baha kowa sai ya rinka kiyamun laili wa za a ba wannan tuta saboda shaida ne fa na soyayyar manzon Allah a ce manzon Allah yana so na a ce Allah yana so na shaida ne babba falamma asbahu badaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'ta duk sahabbai suna waye gari sai na umar yace bai taba kwaɗayin shugabanci ba sai a wannan lokaci saboda kwamanda ne za a baka na yaki amma shaidar da ka samu Allah yana son ka manzan Allah yana son ka haka suka zo suka wannan har manzan Allah sallama ce aina Ali bin Abi Talib ina Ali dan ina Ali dan Abi Talib sai aka ce huwa yashtaki ainihi fa arsalu fa utiya bi hatta har zuwa ƙarshen hadisi aka ce ai idanuwansa ne ya nemi masa ciwo aka je aka zo da shi wato wannan kaga sahabbai sun yi kiyamul laili dan su samu shaida ta san Allah don su samu shaida ta san manzon Allah amma su yan dariƙar tijjaniya gashi aka ce inda manzon Allah zai so su so ɗin ma keɓantacce na musamman ne mallazama mallazama a duk wanda ya lazumce ta jauhara kana yi aziya da min saba'i marratin fiye da su bakwai kana ta yin jauhara me za ka samu sai aka ce yuhibbu wanda ne manzo zai so shi mahabbatan khasatan dan ka gane ba irin soyayya ta gama garba a'a soyayya ce ta musamman shi dan gaban goshin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam me karanta jauhar sannan kuma ba kaɗai wannan ba wala ya mutu sannan ba zai mutu ba fa hatta ya kuna min al ya har ya zama daga cikin wali wannan yana buƙatar dalili wallahi dalili yake da buƙata kuma dalilin ana ganin manzon Allah kadai bi zai isa ya gamsar da cewa manzon Allah ya faɗi wannan ba wallahi shi kadai wannan dalilin bi zai isa ba in ka tsallake wannan duk da yake ba za ka iya tsallakewan ba in ka tsallake wannan a'a nan kuma to manzon Allah ya faɗi wannan din shi ma babban matsala ce in ma ka tsallake an sallama ana maganinsa to ya faɗi wannan din kuma shi ma babban matsala ne Allah ke Allah ka gane da mu addinin ka ya ubangiji wannan dai haka aka faɗi dangane da jauhara kuma yadda na ƙara tunawa na ƙara na ce kai ci wannan jauharar daga cikin hikima na wannan jauharar akwai kore zikirai na manzan Allah wallahi wallahi in ma baka yi in baka wannan tunanin ma ka yi da kyau ka tsaya ka saurari abin da zan gaya ma cikin irin waɗannan zikiran na bid'a da aka ƙago akwai yakar zikirin manzan Allah a ciki wallahi in ka sani ka sani in baka sani ba baka sani manzan Allah ai yana da alkara na kwanciya bacci in manzan Allah ya zo yana karanta ayatul kursi fadaki da nasi kun yana karanta kul huwallahu yana yin tasbihi kamar yadda Fatima Essa Allah ya kara mata yadda ta je neman ɗan aiki gurin manzan Allah sallama ya ce shin bana nusar da ku ga wani abu da ya fi wannan alkhairi ba ce in kuka je zuwa kwanciya bacci tun manzan Allah ya koyar in ka zo za ka kwanta bacci akwai zikiran manzan Allah da ya ce a yi amma da aka ji falalar da manzan Allah ya ba waɗancan zikira in jawhara ita nata ayyafi tsaya ka ji abin da aka faɗi wallahi game da wannan jauhara cikin jawahirul ma'ani dai ta dai cikin shafi na juz'i na biyu juz'i na biyu shafi na 161 jawahirul ma'ani mai hamishin kitabu rima aka ce wai man dawama alaiha saba'an duk wanda ya dawwama yana ta yana ta karanta jauhara su bakwai yaushe inda naumi yayin bacci in dai zaka je bacci ka karanta jauhara su bakwai alaƙa haratin kamilatin kan tsarki cikakka cikakken tsarki wa firashin tsahirin, da kuma shimfiɗa mai tsarki ka je ka karanta jauhara duk wanda ya haka yaran nabiya sallallahu alaihi wasallam zai ga manzon Allah kai ko yanzu dan Allah duk masoyin manzon Allah ne da suke buje su ya ga Allah ka nuna mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk masoyin manzan Allah zai ji daɗi a ce ya ga masoyinsa kaga manzan Allah a ai daɗi ya ka maleji na daɗi saboda kaga saboda kaga ƙure malejin su kaga ƙure malejin kyau kaga ƙure malejin halitta wacce ba a taɓa yin irin ta ba a duniya kuma Allah ba zai ba ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha ala kulli fannin faddala Allah fannahu bi an farada ad-din al-qawim wa sannahu faqad sasa insa al-khalqi furan wa jinnahu أعد نظرا في الخلق أعد نظرا في الخلق أعد أعيد نظرا في الخلق تعلم بأنه كأحمد لم ينشأ ولا هو ينشأ kamar manzo Allah wallahi ba a yi ba ko za a yi yanzu dan Allah a ce ga wani abu an ce in kai za ka ga manzan Allah wancan kuma na manzan Allah bai ce gashi shi ka yi in kai za ka gan shi ba yanzu dan Allah nawa za ka ɗauka wanne za ka ɗauka wannan din ka ɗauka sai dai wancan gaskiya ne manzan Allah ya faɗi wannan din ne kuma ba gaskiya ba ne shi yasa muka ce galiban jama'a suna da kyakkyawan niyya wallahi batar da su ake wannan shine dalilin ci gaba da karatuttukan wallahi amma akwai wa'anda tatattu ne sun riga sun halaka ba sa neman gaskiya ba sa so su ganta jahilai ne tsantsa Eh, su wa'annan dangin shaidan ne eh, wa'annan sun riga sun yi site lahi wani akwai wanda ko a ce a misali a ce manzo Allah zai dawo ya ce wannan abu da kuke ba daidai bane wallahi akwai wanda ba su bari ba a nan nan fa wani ya ce ko manzon Allah ne ya zo idan shehun kana gaban ka fa sai manzon Allah ya zo in ka Bashewun ka kama manzan Allah an fidda kai daga cikin hallara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi waye wani shehu kuma da'u kulla qawlin inda qawli muhammadin ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday wa rasulihi wattaqullaha wattaqullaha wattaqullah ku ji tsoron Allah amma fa kaji yanzu zaka kyara manzon Allah ya shehun ka ne a gaban ka Allah ya samu dace to shi yasa saboda al'umma suna da kyawun niyya sai dai kuma kyawun niyyar ka baya sawa mu ce ba bid'a bane dole mu ce bid'a ne saboda husnul maqasidi la yughayyiru min al-hukm shari shay'an kyawun ka baya canza hukunci na shari'a wannan ƙarya kai manzo Allah ƙarya kai manzo Allah kawai shi ne ba daidai bane ba daidai bane bid'a ne bid'a ne kai da kyawun niyya kai da Allah wa yaya Allah zai ma ranar alkiyama ba mu sani ba amma hukuncin da sai mun fadi. kaga wannan juyi juyin mulki ne he wallahi ga azkarin manzon Allah na kwanciya bacci to yau akan jauhara muka yi bonus ɗin mu da aka zan buɗe layi a kira Allah ya sa mu dace Allah ya ganar da su ma wayannan mutanen lamarin su akwai ban mamaki wallahi akwai ban mamaki wani abun in ana faɗi shi ka shiga maka kuka ka ga mutum wai mutum yana da kwakwalwa cikin kansa ne ko babu fanko ne a ciki to amma kai mamaki shirya ta Allah ne eh, ta Allah ce kai ma ba wayanka ba ne eh, sai dai kuma dole dole kuma yayin da ka gane ka fito ka yi nasiha ka yi wa'azi dama ai masa'il guda hudu ne Muhammad bin Abdullah ya faɗi a cikin littafin al-usul salasa yace al-ilmu ko al-amalu bihi karka ce to kai a dole akwai ad-da'watu ilayhi sannan kuma in ka yi da'awa dole a zage ka akwai as-sabru ala azafihi Allah ya sa mu dace amma akwai ban mamaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to 'yan uwa ga wannan din nan eh ga namba nan zan sa ya zubillahi kai <laughs> jawara manya mm. su jawara manya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa 'yan uwa abin da nake faɗi kenan barnar da wayannan mutane suka yi wa addini ya fi ƙarfin su zo da wani shirme mamu ana wannan filin dagar a ce wai za mu biye musu wai mu filin daga wai yare can ana ta shirme a kai ga addinin ana suna ƙoƙarin rusa addinin ana ƙoƙarin ciwo manzan Allah duk duniya sannan kuma kai ka koma gefe kai bacci a Allah ka ta yi fatan mu kawai Allah ya cire rabin shi da cikin karatu tukan mu idan na mutu kuma wani ya zo ya dora haka aiki ne ke kai ka daure kai dan Allah kawai haka malaman mu suka yi suka koma zuwa ga Allah Allah ka yadda da mu da aiki mu to gashi nan dai <coughs> na sa numba akan jawhara ne akan jawhara ne akan jawhara ne to Allah ya samu dace akwai waɗansu abubuwan da in ana faɗi wallahi sai abin ya ba ka mamaki sai abin ya ba ka mamaki ya ɗaure ma kai wallahi sai ɗaure ma kai idan na sa nan bai kira Jauhara in ka karanta ta yayin bacci za ka ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Hmm. Za ka ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kai waye zai kiyaye ga manzan Allah kai ne a <laughs> ah. to irin wannan. to irin wannan ne irin wanda suke san manzan Allah din sai su gudu su tafi su je su yi sai su saki na manzan Allah ɗin. sai kuma an zo ranar alkiyama <laughs> ina da lawa yana da raji allazina dalla sa'yuhum kenan fil hayatid dunya وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا kenan <laughs> wallahi irin wannan to a ah, sa ka yi karatu karatunka shi zai ringa tantance ma wannan ta taga ya shigo wannan fake ne wannan fake ne wannan eh karatunka ne zai ringa tantance ma amma an kaɗo musulunci kawai shikenan ko ko me aka kwaso yiwu kawai ka alaikum wa alaikum salam dan uwa da wa muke magana Mamala Radio Sani, Sani Rabiya Sani, kana magana da Hamza a Tafawa, Jamhuriyar Nijar. To, Malam Hamza daga garin Sasawa, muna jin ka. Sanar da zuwa mana. Yana muku, yana muku fata suna da kai kuma yana mika ya godiya ta zuwa a gare To, alhamdulillah, mu ma mu ma fata alkhairi Malam Hamza, muna jin ka. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه zuciya ba na Allah ya sa mu dace eh Allah madaukakin sarki ya karba mana amin amin Allah ya eh ma radio kan eh ma sani radio na'am na muna ga yi du akwai wanda Allah ya nuna mu ka san akwai wanda Allah ya nuna musu gaskiya hmm. amma Allah bai ba su ikon bin ba gaskiya ne ai dace ne dace ne <laughs> eh gaskiya ne sai wannan Allah kuma wasu wasu kuma sun san ƙari sun san kuma ƙarya ƙarya ce kuma Allah ya ba su ikon kaurace mata ba ai shi yasa kaga shi yasa malamai suka ce alhidayatu guda biyu ce akwai hidayatu tawfiq Allah ya shirya da mutum ya datar da shi akwai kuma hidayatul irshad wal bayan to bayan an yi din kuma akwai hidaya ta datarwa eh. aiki da abin da aka gaya ma ko da ka gane in waccan hidayatul irshad wal bayan amma bayani ka gane ba shi kenan ba fa to kuma yanzu Allah ya datar da kai kai aiki da abin da aka gaya ma to wannan ba mai yi sai Allah ba mai yi sai Allah shi yasa aikin shi ne fatan alkhairi zuwa gare ka muna jinjin ka amin Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba mu tsarki muna da jina gaba da kuma ina mika gaisuwa da babban malami malam Musa Yusuf Asad Sunna da malam Umar Argungu na'am insha Allah malamin mu Ibn Hazm insha Allah to da kuma al-ilmu zinatul fata gaskiya ne insha Allah za su ji ka wa alaikum wa wa rahmatullahi to ɗan uwa kamar yadda na ce na buɗe layin kira kuma na sa shi a comment nan hmm, jawharatul kamali akwai wani abokina da aka ce masa wai ba a karanta ta wai ba a karanta ta akan abin hawa idan a mota kake ba a karanta wallahi sai da ya karanta wallahi sai dai gani shi kawai cewa ya kamata ma fa mu gaskiya ma mu ma auna wallahi haka yace yace ya kamata fa ma mu ma auna Allah wanda yace yace a ah, yace sai mun auna Allah ya ce sai mun auna kawai shi kenan ce wallahi sai mun auna eh, haka ya ce wallahi sai mun auna to babu yanda za a yi za a kai wanda ya zo ya karanta yana kan mota ya karanta an ce wai motar kifiya za ta kowa ke yana karyata abin da suke bari wallahi Allah ya shirye su Allah ya sa su gane eh, karatu dai mu za mu ci gaba na wani akwai wani wanda ya wai yake ce mu wai kai alkanawi wai kai wai ba za ka daina ba ne tun da saboda a san ka ne kake yi to ai yanzu an san ka na ce kaga kai ma ka ba kanka amsa ba wai dan a san ni dan ai nake mai tun da in dai an san ni to na daina yi ba a ai ba ma fara ba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh shekara kawai ya shek barka da zuwa barka da aiki Ya gida da wani kare suna alhamdulillah suna na abu umul khair na gida da kwatano. Ok abu umul khair. Umul khair. Na muna jin eh. Allah sarki. To na Allah ta damta da kai da wannan aikin da kuke yi muna fahimtar karatu. Allah ya ga Allah ya ga ya ci da lokaci ko kuma muna ƙara fahimta sosai. Allah ya kada mu da alheri Allah ubangiji ya zo da mazaje da garu manya manya da su su taimaka da wannan aiki dauke Allah ya mana haka Allah ya mana haka Allah ya sa da mu abin da nake so Allah da kanawi na'am ina so a ƙara karanta mana wannan wannan jarwa da kuya sunan littafin da wannan karatun da ai dan manzo Allah da alaihi wasallam sannan kuma a yi mana fasara shi da Allah Hausa mu samu mu fahimta mu ji shin ya fi salatin ibrahimiya falala ne wato abu rufi a karanto mana shi kuma a fasara mana shi mu ji mu samu mu ji duk abin da ke ciki mu samu mu ƙara fahimta to eh babu matsala insha Allah da yake ka san bisa eh wannan yanzu ba zan iya na fassara ma shi ba yanzu insha Allah saboda a basu eh a basu haƙƙinsu amma insha Allah zan zo da shi zan zan fassara shi eh saboda kaga eh hatta salatul fati nan da ka gani hatta salatul fati eh. nan da kake gani yadda suke fassarawa ba haka fassara sa ai yake ba hatta salatul fati salatul fati Sheikh Ibrahim yes eh ina wallahi duk muna yara mu mun sha salatul fati wallahi mun je makaranta shi mai karanta ta shi mun je sallah ma shi mai karanta ba tun muna yara to Allah dai kawai dai wato ya zaɓo mu a cikin da cikin wannan matsalan kai da kai ba mun fahimta ba idan ma yanzu ma idan aka ce ma na yi na ce shekara goma zuwa goma sha biyar na karanta wannan yaro amma yanzu da barin ce ba zai karanta kashi har zuwa kashi ba ba iya ba kuma na manta shi shi yasa wala godiya rike ma eh hatta fasarar da suke yi ta salatul fati ba haka ne fassararta ba in ka ji fassararta an kafirci ne a jiki hmm. Allah in ka dawo wanda ake shi yasa Sheikh Ibrahim ya fassara salatul fati a cikin wannan littafin na kashifin albasi a eh, an faritul khatimi abul abbasi shi yasa insha Allah ita ma hmm. ita ma wannan jawharatul kamali irin wannan fassara zamu mata insha Allah wanda Allah ya samu dama dan Allah fata mun da shi salatul fatim dole dai wani saboda mu mun sha karanta shi salatul fatin muna yara amma mu san yawa da shi ba muna da karantawa ne kawai babu matsala in sha. Allah ya sa ya Allah ya ce kuma Allah ya saka da shi wannan gobe da kuke eh musamman ma ita kaga jawarar saboda prof ya fito yana yin raddi subhanallah eh wai saboda an ce ainu za ne <laughs> eh, shi yasa insha Allah irin fassara da za mu mata irin fassara ce ta ƙafa aljahizatu qawla kulle khatibin za mu yi mata insha Allah kuma eh wayanda nan ka nema da ita da salatul fati za mu zo mu yi fassara ta insha Allah a hankali da abin da suke yi a cikinta in Allah ya yarda ita ma jauhar ai salati ce to Allah ya sa mu dace Allah ya ka da alkhairi wannan ga yana kira shi ma ya abun nasu samu dace jawharatul kamali eh, za a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan an karanta ta su bakwai wanda ya dawwama yana yi yana karanta ta su bakwai lokacin kwanciya bacci to ina zikiran manzan Allah din su kuma suke na kwanciya bacci su an su an musu duye mulki ko biyu za ka haɗa in kai wancan kai wannan a yanzu na manzan Allah din ma sallallahu alaihi wasallama wallahi da yawa cikin ma wallahi ba san shi wallahi da yawa ma ba su san shi ba wallahi Allah shirye ku assalamu alaikum assalamu alaikum dan wa da wani Wasu wa mutum ya kan gaba ya gaji a lamura mala. Alhamdulillah dan wa da muke magana. Sunana Muhammad Sani da kuma cikin garin Kaduna muke kira. To Malam Muhammad Sani daga garin Kaduna muna jin ka. magana in shi ne malam Allah ya ƙara taimako Allah ya ƙara ƙwarin gwiwa kan abubuwan da kuke don yana ƙara waya mana da kai sannan kuma don Allah maganar wannan fasaran salatul fati ne yana da matukan muhimmanci ba insha Allah za mu don Allah a taimaka da ita da don Allah taimaka mana a fasara mana a mana shi insha Allah za a yi in Allah ya yarda da jawhara da ita insha Allah masha Allah masha Allah Allah sa mu dace Allah sa mu dace amin amin gode to to assalamu alaikum amin amin Allah ya saka da insha Allah sani ba ko gobe zan duba na gani Allah ya yarda ko da gobe ne sai mu zo mu yi Baya mutanen nan na wani zubin wani abun in kana da hankali wala juyin mulki suke wa manzan Allah wallahi juyin mulki suke wa manzan Allah yanzu ana kwadaitar da kai ga wani zikiri wanda in kana yin sa shi wannan zikirin ana kwaɗaitar da kai wanda in kai zaka ga manzan Allah to yanzu dan girman zatin Allah ba dole ka bar zikiran manzan Allah ba kai wancan dan Allah dan Allah ba dole kai na manzon Allah ba kai wannan assalamu alaikum assalamu wa alaikum assalam wa rahmatullah sheik ana zama yi maka da yi. na'am amu lafiya ya gida Asha gaba ga alhamdulillah alhamdulillah da zuwa awa kana da sahabi abu daga nan kasar gabon sahabi sabiu sabiu ok malam sabiu barka da zuwa malam sabiu daga kasar gabon barka da aiki malam ganawe ya gida eh insha Allah muna a lafiya sama da kuma kuma wallahi alhamdulillah alhamdulillah muna biyo da kullum wallahi muna jin daɗin shirin a yi ta tona musa ne kullum muna jin daɗi wallahi Allah su ma ya ganar da su su daina abin da suke yi. Amin, amin shi nake fata. Eh, malam zan yi. Na'am. Eh, dala ko ta samun eh, kukan buwan da ake saboda akwai yawan turkan biyan ne su ba ta samun karatuttukan. To ba matsala insha Allah na ga nan ka zan tura ma wannan Malam Ali Sokoto. Insha Allah za a samu karatu to tukan ana samu. Eh, to ba na gode wallahi. Wallahi akwai wata gidan ya ke tambaya ta suna san ta su kan saboda su ba samu damar kallon wato program mu. Ke ne sai zan tambaye ka yanzu. Eh babu matsala insha Allah zan ma magana Allah da za a tura. Eh, hata wata wana nimeka ba ka ka ba matsala amma zan duba insha Allah zan ga. Kuma zan mai ma. Eh, assalamu alaikum. Malam Sabiu. Gabonen kenan. Assalamu alaikum. To dan uwa na dauke ka mai hoton kicin da wannan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina wuni Ina wuni barka dai. Barka da mara ya gida yari. Wallahi alhamdulillah an lafiya. Alhamdulillah wallahi wala rabi ne. A ah, malam Rabi'u. Na'am alam da abin farma. Wallahi alhamdulillah ya gida. Alhamdulillah ba Wace to ita ita wannan jam'arar eh. da jam'arar nan da sanatin fasi wai wayan suke mutane ne suke cewa ta addini maimakon su ce tafi sai su ce tana daidai. wallahi akwai wa'yansu da aka turo musu da aka yi musu wannan tambayar sun ba da amsa sai na ji shi ma ɗan jaridar ya yi musu irin tambayar da ka taɓa yi kamar na eh, eh. Eh, salatul fati aka ce wato a yanzu dai salatul fati guda ɗaya ya fi karatun alkur'ani kenan dubu biyar da ɗari tara da tasa'in da tara Eh, da da tara eh, eh, haka suka ce e kuma tunda an ce ta sosai kuwa Ya, za a gaskace Allah ya sa wa ya ce. za a gaskace a gaskace ta ko wala a gaskace to wanda ya ce wanda ya ce salatul faci daya hmm. ta ci a sauke qur'ani so ɗaya ta kuma menene menene menene makomar shi eh wannan kafiri ne eh, eh kafiri ne A idan na ma malamin dariƙa sai ya faɗi da kansa eh yawwa to eh, alhamdulillah eh akwai wani Malam eh, eh akwai wani malam na nan eh sosai ko sosai sosai ai kafiri ne yace kan ma ka soma ce ina kan ma ka soma a san shi eh, a ya ce kan ma ka soma to kaga dai ba ba ni bane ni ma maimaitawa ne a danna shi malam saboda ba ka za su ce kai ka faɗa ka a danna shi miji a danna ma da shi to <laughs> shi kenan ma da rabi za a danna tabbas in ba haka ba za su ce ni ne na faɗi ko harshe ita tabbas na na malamin na kuma na tabbata wallahi ta ka sani ne wala sai eh. ba cikin malaman ɗariƙa ko wa'anda dai nake ganin sa a social media hmm. su biyu nake musu zato mai kyau ba Allah wallahi Allahu akbar kaga da wannan malamin hmm. wannan malamin na Ghana eh. to sai sa ni da John Blow malam na dambu lokacin da aka zaɓi manzon Allah a kan ya fito ya yi cikin ya kace kacen nan a kan manzon Allah ni na ya gama burge ne ba da lazi Allah ko ya gama burge ne Allah wallahi mana ok ai yayi karfin hali a cewa za ka ya yi fana'i a manzan Allah kenan sai ya to ba an shafe shehu eh, ya shafe shehu Ibrahim an shafe shehu yawwa ya shafi shehu ibrahim stars wallahi ai ya burge ni ai dan haka nan ba na iyaye fito yake zage shi <laughs> Allah ya sa mu dace Allah ya shine mu Allah ya sa su gane amin amin yau amin amin to yanzu ita jawharar nan malam eh malam rabiu ni ba ba nan da ba ne waye zo da ita to an ce wai manzan Allah ne ya yi imla'inta. Ita wa? Eh, manzan Allah ne yake faɗi aka rubuta, shi ya faɗe ta aka rubuta. Ita ba salatul fati haka aka ce. A ita salatul fati daga gurin mala'ika ne shi sayi bakari. Eh. eh. shi daga gurin mala'ika shi ya zo da ita. Ta yi, ta wani damuwar salatul fati ne, na ga ta zo wajen su uku ne. wani lokaci a ce ta da bakari wani lokaci a ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci a ce kuma eh, mala'ika jibril ne ya zo da ita to shi yanzu na rasa ma asalin neman inda ta fito eh wani zubin cewa ake ita salatin fati din nan ana cewa ita ta sayyidina alce ne haka Sheikh Sharif Sale ya ce yawwa ya ce ana cewa ko ta sayi na ali haka sosai eh, sigar ta asalinta ta sayi na ali ce amma na rasa to wai shi sayi wai shi sayi bakari aka ce eh. yadda sharif sale ya faɗi wai shi sayi bakari wai talhisin ta yayi ka gane wa ya yi eh, summarize ya yi summarize ɗinta ne to kuma nan fa wannan faɗin fa eh akwai muni fa a ce wai shi al bakari summarize ɗinta ya yi shi ma fa ba shi ne ba shi ma ya ce Allah ya roƙa mala'ika ne ya zo da ita wato kamar Allah ne ya karɓa daga wurin sayyidina na kome ni ban fahimci abubuwan ba Allah ya shirye su to abin abin na su ne abin na su ne sanada a nan su warware a can saboda idan kai magana sai yi amfani da can wajen idan kai amfani da can wajen sai yi amfani da nan wurin sai su mai da mutane wani iri hakan nan kamar yadda su suke to ai wannan ya nuna ƙarya haka yake so su rinka mai da mutane eh wannan to ai mana rabi alama bata kenan walau kana min inda ghairi lillahi la wajadu fi ikhtilafan kathira ai in ka ji tanaqudi eh, to wayin shedan ne ba na Allah ba In eh, inda Allah baya ta eh inda ka ji tufka da warwara eh to wayin shi ne ba na Allah bane da ba na Allah bane to to yanzu malam malam na ce su eh, yan shi'a da yan shi'a da yan tijjaniya gaba ɗayan su idan suka yayi mu yayi mai yayi musu sai su rinka jinginawa sayyidina ali da 'ya'yan shi da jikokin shi to mu ne kike fa'idar su ta yin haka ne wallahi shek Allahu a'lam wallahi amma abin haka ne hatta sufancin sun ce ma daga sayyidina Ali ne asali daga manzo Allah ne wanda ya fara magana ya fara bayyana sufancin wai shine sayyidina Ali mm haka ka ji ko ya eh, haka suka ce wallahi haka suka ce to yanzu yanzu yanzu mun kaddara komai sai na alin shine da komai ya fara sukar cinye komai to yanzu sai muka zo a ka gane wayannan abubuwan da aka karbo daga na ali sun saba wa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kamata a bi wannan ai ba ma tambaya akwai wani lokaci da ake yin magana da ake yin magana eh. tsakanin sahabbai da Abdullahi ɗan Abbas kan wata mas'ala cikin eh. misali na ilimi. Eh. Sai yake ce musu Allah ya ce annabi ya ce, sai suke cewa ai abubakar ya ce Umar ya ce, sai ce wallahi, eh. wallahi, sai ce wallahi Allah sama ta kusa ke cewa Allah ya yi muku ruwan duwatsu ina cewa Allah ya ce annabi ya ce kuna cewa abubakar ya ce umar ya ce ai la tuqaddimu bayna ne yi wa su. ana magana manzala. ai duk sahabbai ba wani magana kuma da ake su kansu sahabban eh su kansu a junansu idan ana magana manzala ba mai, ai babu mai tari ba mai tari ba mai tari a ah, babu to ah. yanzu shi kenan yanzu dai yanzu dai kwata-kwata ne sai a tattara da jawhara hmm. da da salatul fati hmm. sai a tattara a bar musu mu mu salatul ibrahimiya ya ishe mu kenan tunda dai wannan kowa ya an ittifaqi da daga wajen manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam haka ne mana eh gaskiya ne wannan shi ne abin da yake dai yana mutanen Allah to yanzu mana yanzu malam wanda ya ce wata magana ta wani ta fi ta manzan Allah me yake nufi yana nufin wannan mutum ya fi manzan Allah ke wallahi dai <laughs> to da ya zo ya yi bayani shi <laughs> ko amma na ɗan da mai tsayi kuma kar kawai hakan ne ko kuma dai ba haka bane eh to ka san da yake ni ba ɗan dariƙan bane shine amma idan suka zo za mu musu wannan tambayar malam rabi <laughs> amma malam rabi amma eh abin eh abu alamomi suna nuna haka eh, za ka ga dukkanin abu manzala eh san ba su fiye fitowa suna wannan ba fiye da na shegunansu eh wannan ai zahiri ne yanzu eh a shegunan su sun fi manzan Allah kenan eh waki abin da yake nuna kenan wallahi duk ƙarya suke. Ah, shin ma ya faɗa a mala, shin ma ya faɗa. Eh idan nan ga shehun ka sai ga manzon Allah nan. In ka ji gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an cire ka a cikin halara. To ka ga kuma da ka fita a cikin halara, gane ka ki zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ma wanda yana cikin san manzon Allah kenan. sallallahu alaihi wasallam to wallahi abin da zai baka takaici kenan wallahi kuma a haka suke fitowa suke cewa da mai yawan da lalla wallahi sun mata lai ai wayannan mutanen da kake ganin su a da shi da ya wuce ba abin da yake fara kenan kullum da tijana Allah shi Amin. Eh, assalamu alaikum. Amma Malam Rabiu. Na malam. Eh, malam yana karatu live ne yanzu. Eh, gaskiya na ruka wa ya ya shigo. Babu matsala insha Allah. Ya wani wani duba an gani, wani duba an Eh, a dan na gani nan ta cikin kwamfuta. Na ga insha Allah. ba malam ba ne kuma akwai shari'a da yake karatu yake eh amma ka san mana abu to ban sani ba eh wannan gaskiya ne akwai wani malam Usaini shi sa live ya sa to haka wannan gashi eh akwai ma eh akwai eh malam ya karatu haka ne okay to ba mu da ya karatu eh ina ganin zan sauka insha Allah Allah dai sa mu dace amma dai su yi bayani ba eh su ba su bugo sun yi bayani ba Allah ta shi mu to to sai sa mu ba Allah ta shi mu shi assalamu alaikum wa alaikum na akwai wani da muka ce za mu sa insha Allah zan sa shi ku ji yanda ya faɗi shi karan kansa malamin da rika wallahi ake ci za ku ci in sa shi ya faɗi kar su ce ni ne na faɗi. Sama masu daraja suke jaye-jaye suke gadar-gadar da juna. Annabi sallallahu Ba wannan bane. Ya salamu. In wa ka kira kuma muna shirin tashi. Kuramtula ta rawar kyautu kola. Sannu gari kola ya kuri ya su. Kola zan. Amiyar. Amiyar. mufti daya ya baka ladan sista to shi eh. dan waka bakira insha Allah Allah ka kira ta salatu fati sai kai ya ta kama karanta wasu guda ya fi yana da lada kamar Qur'ani fi tsari da mun kai ka da kai dan waka bakira wannan ne ko ne kafin ne wannan da san okay wato niyan ka qur'ani eh, da sunan shi na al fati inda ka doki niyya kuma ka yarda cewa karanta al fati da ya baka ladan 6000 eh, qur'ani 6000 in ka yarda wannan ka furci ne laifi ko ba laifi ba ne ba ra mun to eh, wannan farko ba kawo da kafirci to ana dukan ka jahili na'am na'am sai a yi kinka na'am to ita ka ce ana son ka masa sannan za ka kai ka kafin shi na'am an education ka ce maka a ah, bai yi ba bai yi qur'ani na'am <laughs> gane magana kenan kai baka sani ba kenan na'am to shi ka ta yi matsayin salati in ka yi matsayin salati ka samu ladan shi amma kana so da bibi ta shi ka ka kai wasa ka fara hmm. Hmm, ba ba ba ba shi ba shi ba yi to as wannan shi ne hukunci Allah wani sarki ya gane da su Allah sa su daina assalamu alaikum wa barakatuh.